yayin da ya zanto abin da yake gudanar da garin ta fuskar mulki ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ko da kuwa ɗaiɗai kun ƴan ƙasa mafi yawa su sun zanto ina fatan kun fahimta <laughs> to kaga kowane abu abin da ya kalla waɗansu abin da suka kalla kullun tsarin mulki waɗansu abin da suka kalla yawan jama'a to a gaskiya magana mai karfi daga cikin waɗannan maganganu ko suna da karfi ko wace aka lura dalilan ta tana da karfi dan baka zuwa ka kalli gari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 Waniya sannan kuma akwai niyya kyakkyawan niyya da mutum zai yi ko da bai samu dawar aiwatar da ita a aikata ba niyya ta zuci za a ba mutum da kai niyyar aikata alkhairi a zuciyarka sai wani uzuri ya hana ka ya dabaibaye ka aiwatar da alkhairin ba dan zaɓin ka ba sai dan uzurin ya fi karfin ka zuciyarka na san alkhairin amma baka samu damar yi ba za a ba ka lada a kan wannan kamar da hadisi za su zo su yi wannan muttafaqun alayhi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa idza stumtirtum fanfi wa idza stumtirtum idan an ne muku fito fanfi ruto ku fito abin nufi idan shugaba ya ne ku fito domin tafiya jihadi a ce a nan Kano akwai shugaba da aka yi mubaya'a ko a Najeriya akwai shugaba da aka yi mubaya'a shugaba na musulunci amirul mu'minina kowa ya ba shi hannu an yi mubaya'a sai yi shela ita jama'a gobe a fito jihadi to ya zama ciwon da kowanne cikin da kuma musulmi ya fito sai gaba abu ta uzuri wanda jihadi ya fada kan to ne kamar makaho kamar gurgu kamar mara lafiya dan Allah ce laysa alal a'ma harajun wala alal araji harajun wala alal marid har wadannan an riga an musu ido mara lafiya gurgu makaho an riga an musu ido an gane ko amma in ba haka ba kowane ɗaya cikin kuma musulmi maza ya zama dole ya ansa kiran shugaba na cewa a fito a fita fi haji mutum ba zai noke bai ki fita dan ba zaɓi bane ba tilas ne shari'a ta wajen masa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 ba lalle bane sai ya faɗa musu ko an gane ko to da za a tafi yakin da buka sai da annabi ya bayani an yi wannan yaki an tafi wannan yaki a shekarar ta tara wannan yaki kafare ne suka haɗu waɗansu daga cikin romawa da kabilar lakam da kabilar duzam da waɗansu tawaga na kabilar larabawa cewa su zo su kawo su zo su yi kwantan ɓauna ga al'ummar musulmi su kawo hari madina da annabi ya ji inda suka haɗa sansani suna son su taru sai ce mu kai musu farmaki a wajen kafin taruwar da suka da suka ji labarin zuwan annabi sai suka baje suka tarwata Allah ya jefa tsoro a cikin zakatansu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 la yastawi alqa'iduna min almu'minina waɗanda suke zaune a gida cikin mummunai ba za su yi daidai ba ghairu ulul darari ba waɗanda suke da uzuri ba ba waɗanda suke da cuta ba ba za su yi daidai ba tare da ba tare da masu jihadi wal mujahidin fi sabilillah kenan bi amwalihim wa anfusihim ta Allah sai faddala Allahu al mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja ubangiji ta'ala ya ta masu jihadi da dukiyarsu da kawunansu akan waɗanda suka zauna ba su jihadin nan ba da daraja amma sai ce wa kullan wa adam al-husna kowanne dai Allah ya masa alkawalin ne al aljanna da wanne da wanne da wanda ya zo gida da wanda ya fita an fahimta ku da wanda ya zo gidan da wanda kullum an masa alkawarin aljanna amma sai ce wa faddala Allahu mujahidin ala al a magana ta daga kakari ko da ko ba wanda ya fita ya fita yanzu misali mukaddara wanda ya fita a wanda yake fita ba ba da uzuri ba ba uzuri da ya hana shi fita amma sai ya fita to wannan iri biyu dan ta iya waje jihadin shugaba ya ce a fita gaba ɗaya idan sun firtun fankin to kaga wannan rashin fita salafi ne amma shugaba bai kira a fita gaba ɗaya ba zuwa ya yi zaɓo ta tawaga waɗansu kafirai ne marasa kunya za a iya haɗa rundunar mutum ɗari su lallasa sai zai ɗauki mutum ɗari aka ce bai faɗa wa sauran jama'a ba kaga sun suka je sun rabota da ladan waɗannan ba a kira su ba ballanta ka ce sun ƙi zuwa su samu laifi ina fatan kun fahimta ba su da laifi tunda ba ba kiran sa aka yi suka ki zuwa ba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 a ba ka abin al'asirar ashraf kenan ka abin ibn malik ka abdul al-ashraf bai hude ne eh, ka abin ibn malik bayanin su zai zo hadisin su zai zo dan haka ban ce komai a ba akwai hadisin su zai zo nan gaba cikin babu tauba insha Allah kuma yana cikin hadisi mafi tsawo a cikin littafin nan dan haka na kyale ban ce komai akan sa ba tunda zamu zo kansa illa kanu ma kun fa sai sun kasance tare da ku ana nufin ta fuskar lada zai dauki wannan ma'anar wato ma'iyya ba ta nuna cewa dole ma'iyya ce ta zati kenan a baya nuna haka jazakallahu ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم العذر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 yanzu ka duba girman dutsen uhudu ko girman da ce zinari ne tafiyar fi sabilillahi bai kai mudannabi guda ɗaya ba da sahabi ya bayar saraka ko rabin mudannabi da sahabi ya bayar ga wannan ba karamin falala bace ba a ce zaɓi ne daga Allah ba ijtihadi bane ke sa karamin sahabi ba a cewa ga wata addu'a kai ta yi har sai kawaye gari ka ji kai an maka bishara ka zama sahabi daga yau a wannan ya riga ya wuce zaɓi ne daga Allah Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a karkan zamani ya ga mafi tsaftar zuciya gaba daya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 sai aka ce Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana jakada ne daga wajen Allah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi fa ga siffofin su ba yin su aka faɗa ba siffofin su ashidda'u alal kuffari wato ainihin masu tsananta ma kafare ne amma ruhama ubaynahum masu jin kai ne tsakanin su da juna tarahum ruk'an sujadan zaka suna ruku'i da sujuda sallah kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yaddarsa sai ma hum fi wujuhihim min asr sujud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 sai na kai karan sa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata da shi ina malamai su ta wannan nan halaccin da ya kai karan wa ya zaka ta wuni kace da abu sulu wajibi ga sulu zai sulu to wadansu malaman suka ce a idan abu na jayayya ne uba ya ce da ya ce kuma da yana so a aiki da shari'a mahaifi kuma na so ya aiki da shekarunsa ya nuna ɗan safin karfi da shekaru to babu laifi ya kai shi karan wurin malamin da ya san zai faɗakar da shi gaskiya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 idan ta samu zakka mai kauri kaga ta samu dan jari da za ta sana'a ko cikin gida ta sai kikin dinki ta yi wani abu ta yi wani abu ta yi wani abu da za ta samu sana'a kila ta daina kenan kila ba za mu yi ta a take da annabi tabbatar da wannan zakka ta yi to kaga duk wannan na nuna wannan mawadaci yi ba a bashi domin Allah ta yanna masadaqatu lil fuqara wal masakin al amin har zuwa karshe wanda shi wannan da aka ba mawadacin baya cikin jere takwas din amma san haka zakkar ta yi tunda ba da niyya bane wannan ke nuna idan mawadaci ya fitar da zakka ya baiwa wani mutumin da yake tsammanin talaka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 eh ba zai baki ba ba zai baki ba ba kuma ba zai baki ba sai dai in ya wadatu kan cewa abin da ya tilasta shi ne wannan saboda yana cikin masu ta'addanci ya kamata ya bai waɗanda suke za su yi wa Allah da na'am eh eh a wannan inda shiri yayi ba abin nan kaga niyyar salala ce yanzu abinda zaka kalla niyya din shi yasa annabi ce laka ma nawaita abinda yayi niyya na wannan cewa abai wata laka to ya tabbata gare shi ko da ko ta fada hannun wanda ba talaka ba ko da ta fada hannun wanda bai tantance ba ya dai tabbata gare shi ka fahimta nan da kyau wa na abi ishaq wannan hadisi imam bukhari ne rawaito hadisi na gaba wa na abi ishaq sa'adina hadisi na abi waqas malik ibn أهيب ibn عبد مناف ibn zuhra ibn كلاب ibn مرة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 to shi abu ishaq din nan sunansa shine sa'ad Ibnu abi waqqas an gane ko sa'ad shine sunansa Ibnu abi waqqas dan abu waqqas wato alkunyar babansa kenan malik ibn uhayb wato sunansa shine malik Ibnu uhayb sunan babansa kenan Ibnu Abdi manaf Ibnu zuhra har ya zuwa karshe Ibnu al-ay al-qurashi ba qurashi az-zuhri dan kabilan banu zahra ko abin nan yana cikin wato wani reshe ne daga cikin quraishawa ahad al-ashrat al-mashhud lahum bil janna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 man ma minkum al-yawma miskinan a yau waye je waye fitar da dukiya ya da miskini mabukaci Abu Bakar yace gani man ada minkum al-yawma maridan a yau waye je duba mara lafiya ko a gida ko a asibiti Abu Bakar yace gani man a minkum al-yawma jinazatan yau waye je aka binne gawar dan uwansa musulmi da shi Abu Bakar yace gani annabi yace majtama'a na in illa da kalal janna al'amuran nan ba za su taru da mutum ba face sai ya zama dan aljanna yadda miskini gaida mara lafiya ciyar da miskini gai da mara lafiya kai dan uwanka musulmi wato a je abin da shi tare da kai azumi na nafila akai akai irin wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu da makwabcin ka talaka da makwabcin ka maudai da makwabcin ka mai dukiya da mai gadin makwabcin ka na biyu ko na uku da baya da lafiya duk ɗaya ne a wurin Allah ta'ala dukkan su ba mutum ne ba ne ba sai fa ya zanto wani ba mutum ne an fahimta ku saboda haka wannan ita ce rayuwa mai kyau da addinin musulunci ke tsara mu duk idan muka yi kokari muka yaki zuciyar mu kan irin waɗannan halaye na gari kai kanka rayuwar zaka ji maka da kuma kai kanka a siyasance dan Allah da ka tarawa kanka masoya da ka tarawa kanka makiya wanne ya maka alƙairi kar ka tara masoya to irin wannan halayyar an yi mutuwa a nan gudan an ganka kaje an je binne wani talaka da kai mai kuɗi da kai wani mara lafiya a gida ko a asibiti talaka kaje mai kuɗi kaje kowa kaje idan Allah ba ka rama abin kwana wani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 inni kada balagha bi min alwaja imata hakika ni ya isa gare ni na irin nau'in cuta da kake wato cuta ta kai mun inda kake kamar yadda kake ke da wa ana zumalin ni ko ina da dukiya wala yarsuni illa ibnatun li ba mai gado na sai ta guda daya da kuma dukiya ina da ga ko ya duk abin da magaji ya bari ko da ita kadai ce abin da baban ya bari da abin da ta samu dukiya ne rabin dukiya ne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 فقال لا النبي تي آآ آه فقلت فالثلث يا رسول الله yace to in bayar da sulusun dukiya mana ya annabin Allah kala sai annabi ce as-sulus wa sulus kaseer au kabir yace sulusi dai bisa uku dai uku ma ba yana da yawa ko ya ce kaseer yana da yawa ko ya ce kabir ai dai bisa uku ma mai girma ne abin da bai girma dai cikin girma da annabi ya amfani da shi mai wajen hadisi ya manta kowace amma dai ma'anar tana koma ta daya in an ce mai girma ne kaga abin da mai yawa ta ce mai yawa ne abu mai girma ne gane to da wannan ne malamai ke cewa shi wannan sadaka da yake nema annabi ba shi izini yana nufin zai wasiki ne wasiki shine kana da dukiya sai ka bayar da wasiki ga wani amintacce cikin mutanenka danginka ko abokanan hulɗa na gari cewa ko da bayan na mutu kaza da kaza na dukiya ta a bayar da shi sadaka ga musulmi a bayar da shi sadaka ga ɗalibai masu neman ilimi a ba da shi sadaka ga marayu ka dai faɗa ka ce a ba da shi sadaka ko ka faɗi sunan wani ka ce a ba da kuɗin bayan ka mutu to wannan wasiya din abu ne shar'antacce a musulmi kuma ana bukatar mutum yayi an bai ta ko ana bukatar mutum yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da sahabbai dangane da yadda cewa duk wanda yake kaunar Allah yake kaunar dakiya da kiyama kar ya bari a ce ana kwana uku ba tare da rubuta ya rubuta wasiya kai kar dare ya wuce ba tare da rubuta wasiya ya tsora a matakin sanda da kansa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 ko ka ce ko da bayan na mutu wannan a bayar zuwa ga kwamitin masallacin wuri kaza ko da bayan na mutu wannan a gudanar a sa a asusun makarantar islamiyya ta unguwa kaza dan na ga suna da himma ko da bayan na mutu wannan a bayar zuwa ga marayin gidan wani wanda ya daɗe da mutuwa ma'aikata suna cikin halin da ɗalika ba mai ciyar da a dauka a basu wannan a cikin abin da ciyar da su abinci da biya musu to ka ba da ɗaya mutum kenan hudu dan miliyan hudu ka ba da dan miliyan biyar ne ka ba da ɗaya mutum biyar kenan ma'ana dai ɗaya mutum uku zuwa abin da yake ah,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 wato annabi na goyon bayan a bar wani abu na dukiya domin magada ta su ba to hikimar da ke cikin wannan shine galibi mutum idan mutuwa kila ya ba ya suna yara kanana ba su kai karfin su nema wa kansa abinci ba in ba su halin da su ciyar da su ko ba za mu yi da su ba cikin dangi me zai sake da ba sai fara ba to sai ce ka bar su da wadata din shi ya fi alkhairi saboda bar su suna kanana yan tamiro suna ne ta hannun shi ne ta da kudanna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 abin da ake bukata lokacin da zaka yi ka sanya niyya domin yadda mala amalu da niyya magi ya kare sai ka kudura niyya don ta yadda magi zuwa da jirga kisiri ya kare sai ka kudura niyya sai ka je ka wuce bane mai kyau wannan sai ka samu lada a shi ne bambancin magidanci da gwamnati dai shi magidanci zai samu lada ta wannan hanyar sai da iya ko ko ba sai da eh sai da sai da jigo to shi yasa wanda kuma mata ɗin kuma kaga ya fi wahala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 in kuntum Allah ta dilo wa warisan amma da kai ma an gane amma dai abinda hadisi wato abinda nake so in saura maka kai cewa duk abinda zamu ciyar da iyalan mu wato babu hasara mutum ko na da idan aka kare damu a ce kawo kaza kawo kaza matakar abu ya zama dole rayuwa matakar ba zai ƙara walwala duk abin da kawo ma iyalan kana da lada mai yawa musamman kana yi da kikkiawan niyya قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحاب أخلف بعد أصحابي sa'ad bin abi waqqas yace sai na tambaye manzon Allah nace shin kuwa za a bar ni a bayan sahabbaina ma'ana abokanai na da saba da su yau da gobe su ne za su riga ni mutuwa ko ne zai riga su mutuwa ko kallan shin za a halifantar da ni ba da sahabi bayan sahabbaina kala sai annabi na kalan lan kallafa. annabi bai ba shi ansar cewa za a halifantar da ko ba za a halifantar da shi abin da ya tambaya daban amma annabi zai ba shi wata ansa daban yace innaka lan tukallafa babu yanda za a barka ka zama mamayi wani ya mutu kai kana nan da rai fa amala amalan kuma ka aikata aiki na gari tabtaqi bihi wajh Allah kana neman yadan Allah da shi illa izzatta bihi darajatan warfa ba sai sai ka ƙara samun daraja a wurin Allah da daukaka duk aikin da zaka yi na gari wala laka an tukallafa mai yi wakin ila a halifantar da kai bayan sahabanka ma'ana da abokanan ka mutu kai kana nan da rai hatta yan tafi abika akwamun waɗansu mutane su zo su amfana da kai wa ya zurra bika akharun waɗansu kuma su tutu a sanadiyarka waɗansu su amfana da kai ka taimaka kama rayuwarsu ka yi musu kaza ka yi musu kaza kaga sun amfana da kai waɗansu su tutu a sanadiyarka ma'ana su shiga haƙƙinka su zage ka su ci mutuntinka ba su ne suka tutu ba da sakamakon yana jiran su wajen Allah ko kuma waɗansu su tutu da kai shine kafirai wato kai kana cikin barada da idan ka fita wajen yaƙi zaka lallasa su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 sa'ad bin abi waqas in ban manta ma ai shine shugabanci yakin qadisiyya da aka na rusa daular farisawa a lokacin Umar bin Khattab kaga in tafi abin da aqwamun wa tadarrara bi al-akharuna farisawa sun cutu ku a sanadiyarsa lokacin baya da lafiya ma akan wata rumfa yake amma yake sarrafa yake sarrafa mandojin yaki kai wani ku je wuri kaza wani ku ga wuri kaza baya da lafiya yana da kwanci amma yake bada kuma ayi kaza ayi kaza ayi kaza a bar kaza ko ina ya sarrafa sojoji har aka tsara wannan yaki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 bayan sahabbai sun koma tunda a lokacin da aka je duba shi ba da lafiya din aikin hajji ne na ban kwana kaga yana tunanin cewa kila za a bar shi a makka su su koma madina tunda shi ba da lafiya shine ke tambayar annabi wannan wadanda sun fassara shi da haka wadanda kuma suka fassara bari ke rayu to amma ga shi annabi ya ce innaka lan tukallaf fa ta'mala amalan tabtaki bihi wajh Allah wannan yana rayuwa ce mai tsawo ba wai barin sa a makka ka gane da kyau bayan an fata wannan yace Allahumma amdu li ashabi hijratahum annabi ke cewa ya Allah ka zartarwa da sahabbai na hijiran su abin nabi ya Allah ka cika musu ladan hijiran su ya Allah ka cika musu ladan hijiran su tabbatu akan takar wanda yayi mafarkin komawa garin sa ya fasa hijira din wala taruddahum ala aqabihim kar ka mai da su akan digadigen su sai ce lakin al-ba'isu sa'adu bin khawda abinda annabi ya faɗa ke yace lakin al-ba'isu amma wanda yake cikin damuwa sa'adu bin khawda shine sa'ad ibn khawda wato menene al-bu'su talauci kenan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 shine Sa'ad ibn Kaula saboda me ya musulunta yana Makka yana da rauni yana son yayi hijira zuwa Madina bai samu daman fita ba to kaga ko ai talauci ne ka kasa yin hijira saboda me falalan da ke cikin hijira dan duk inda aka faɗa al-muhajirun al-ansar cikin Qur'ani sai an fara kawo al-muhajirun sannan al-ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal-muhajirin wal-ansar duk inda aka faɗe su to kaga ko da kai imani kuma kai hijira din nan falala rashin samun yin hijira din kamar lada mai yawan gaskiya kwacewa sai in mutum na da uzuri da haka sai annabi ce lakin alba'isu baisu sa'ad ibn khawla amma wanda yake cikin kunci ko cikin damuwa shi sa'ad ibn khawla to anan maganar annabi ta kare sai shi marwayin hadisi yace yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana jin kai gare shi shine arrisa masarin kalman kenan yana jin kai gare shi amma ta bi makka saboda shi wannan sa'ad ibn khawla ya mutu a makka bai samu daman yin hijira ba muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul al-bukhari da imam muslim ne suka rawaito wato kamar arisa annabi na nuna damuwar sa gare wato ina ina ma a cikin samu damar hijira amma kai to bai samu hijira ba gashi har Allah zai karɓi rayuwarsa yana cikin garmaka annabi na tausaya masa da sa sa'ad bin kaula daban sa'ad bin kaula wanda daban amma sa'ad bin kaula ta ya je hijira ya je madina yanzu an zo maka ne da shi a hajjin salwada ya samu irtar da hakuri a zaman ka gane kaga ai ya je hijira to amma da aka tafi makka da shi ne wajen hajjin salwada kuma sai samu wannan sarbi na kawai kuma bai samu damar yin to ita kuma rashin yin hijira su lalle ya sa ubangiji ke maganar waɗanda ba su hijira ba idan mala'iku sun zo karɓar rayuwarsu za su ce ita ta kaso da kawar mala'iku zalimi an kusa mala'iku za su ce kado ma me ko kasance akai ba ku hijira ba kado kun na masu zafi na fil me ko kasance ba ku tsayar da shirar Allah ban kaza ba sai ce muna da rauni ba mu da karfi ta ce alam tabul ardullahi wa ta'atan fatahajiru fiha kin kasar Allah ba ta da lawa dan me ba ku hijira kun ga in za ku samu tsayar da shirar Allah ba shine Allah ta wala kama wa hum wa masira illa sai kuma raunin gaske min ar-rijal wan nisa'i wal no kenan mazaje amma ga ba su da kudin tafiya ba su da abin hawa kuma bayi ne kila wani mata ko mata ba za su iya samun hanya ba kilomita 400 a ita ko yara kanana allazina la yastati'una hilatan wanda ba su da wata dabara wala ya yahtaduna sabila in ma sun fita an ce san makka madina daga makka ba san hanyar da ake yi ba cikin sahara ne dizar ba hanyar ta irin yanzu ba kila ya bata adadi ki wata to sai Allah ya wannan fa wala ya sallahu an ya fa'al to sai bin kaula yana cikin kawai jin kan da annabi ke masa ba wai yayi hasara ba dan ba musulmi bane bane a'a ya bai samu dacewa da ladan muhajirin shine alba's da ya dace an gane ko wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim muka tarwaito to ina ganin sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe muna dai tafiya kadan a kadan kafin mu fara gudu dan dai a hankali hankali ake tafiya ake fara assalamu alaikum eh Thank you. طالب من ake nan taimaka magana ta cikin maganganun malamai ita magana ta ba ko baka fahimta ba na faɗa tun a lokacin cewa a dama ana faɗa bai yi hijira ba ta lakin ba ya kawo sauna sunna annabi na jimar kashe gidan ya mutu a makka ya rike dawo da bayan mata makka yanzu misali idan mutum ya yi makka ya hijira zuwa makka madina yanzu saboda wuzarin aikin haji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 wannan da nasu qur'ani ka bada su amma wanda ya mutu a madina fallalansa cewa yana da falla akan wanda bai mutu madina ba shi kuma ina ka tabbatar a ina yawwa yanzu ya zama bashi yawwa eh. a ya hakuri tun daga tamboyi a rubuce ila a cikin tambayar da zan to akwai ta ku rika bin ba a hankali a tsari a hankali <laughs>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 to sai Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me za a rushe na farkon su da karshen su wa fihim aswaqu alhali waɗansu suna kasuwa ba su san me aka yi ba ba da su aka nufaci zuwa a rushe dakin Ka'aba ba waɗansu suka fassara aswaq da cewa wato a cikin su akwai aswaquhum wanda da su aka yi su shugaban yaki ne ce dole ku daura damara mu je mu rushe Ka'aba su ba da niyyar su amma idan ma ba su ba za ka sai suka tafi kaga anan gurin niyyar ta ta bambanta wanda ya tafi da niyyar rushe Ka'aba su sun tafi ne bisa ga tilas ba da niyya to sai Aisha take tambaya game da su wato karin bayanin ne akan kalmar aswa ko fasara shi da jam'i na asuk ko aswa ya zanto daga suka ne dan akwai tarwaya da sanin suka suka kuma so ne mabiya wanda ba su da irada su da abinda aka ce ku an ga an fahimta ku sai annabi ke cewa eh duk da haka yuktabu bi awwalihim wa akhirihim thumma suna ala niyya wanda kila sai aka yi ba da niyya ba sai da an bai gaba za a kashe suka ga ai da kyakkyawan niyya da haka ko da yanzu azabar duniya ta tafi shi gobe na ta kiyama yana cikin wanda goje da mummunan nufin kuma wannan kuma sakamako wato shi ne zai tabbata akan wannan mai tambaya ta bike cewa menene kalmar ash-sha'ab take ne kalmar ash-sha'ab tana nufin al'umma kenan akwai wani tsakanin ash-sha'ab da shu'ba ash-shu'ba wanda dan shi shine shu'ab daban ash-sha'ab dan shi shine shu'ub a larabta daban al'umma kenan su ne sha'ab mai da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 da annabi ya ce al al mutatawwi amir nafsi in sha amda in sha afdal mai azumin nafila shine shugaban kansa in ga dama ya ci gaban ya ga dama ya wanda suka ce dole sai ya rama ya tunda ya fara ya zama wajibi a kansa wadansu daga cikin malaman mazhabar malikiya amma baya zama wajibi a kanka yana nan a matsayin nafila wai ya halatta mutum ya tata ba a harabar masallaci ko ba a harabar masallaci ba halatta a wato shi na ganin ittifaqan in ba a masallaci bane babu laifi ko a gidanka ko a ina ne ita dai taba bai halatta dalilin da malamai ke kafa hujjar shi wajen rashin halatta ta taba saboda tana cutar su gaba ɗaya sun duniya kafirai da musulmai sun yi da taba tana cutar su kuma addinin musulunci yana haramta da abu mai cutar su ko abu mai cutar da hankali ko abu mai cutar da lafiya duk haramun ne a ka'idar musulunci dan annabi ya zo dan ya halatta wa mutane asabi al-khaba'ith da al-khabith kuma shine ma yu'addi bi darari aqliyan aw abin da ke bayuwa zuwa ga a hankalin mutum ko a lakarfi wanda ta ba tana a lakarfi tana haifar da tarin fuka tana haifar da tana haifar da ga kuɗi kuma ba ta maganin ba ta maganin yunwa ta yi almubazzaranci ta kake kuɗi a shirme ta sai fakin ta ba naira ɗari ko naira ɗari da hamsin kuɗin masara da ƙari da tefani da komai da sunaka ba tare da maka maganin yunwa ko cutarwa ba yi almubazzaranci Allah ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kanu shaytanu Allah tsare ya halarta yan mata su rinka shiga cikin harabar masallaci ko da ba sallar rafi ba ya halarta mana dan su shiga harabar masallaci ba su laifi mukaddara a cikin islamiyya sun yi mana kaɗan muka sa yan mata a islamiyya cikin ajiya a cikin masallaci makarantar da cikin sai ne gidan halarta shiga masallaci ba ban bace tsakanin mutum da lokacin annabi yadda ba za ki zuwa jirgin masallaci ya kamata ki zuwa sai sa tubar barkan da kaga dama ya ba za su da dama ba za su da dama ba za su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 namiji ya kamata ya san mata kuma haka suke lokacin annabi kuma akwai abubuwa da sun faru lokacin annabi wanda inda za a san lalle annabi a sake inda za a raba ginin sai annabi sai a raba shi shine munafikai da suka rinka zama a kafan baya da gangan ba za su ba su ta alwala <laughs> dan ka samu sahun gaba sai sahun karshe inda daga su dab da mata idan aka yi rubutu sai mutum ya ware kafa sai rinka leko mata ya aka yi su haka Allah ya saukar da ayati wala kada adam da mutakaddimin minkum ولقد أهلكنا المسافرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم hakika mun san waɗanda suke zuwa ɗan gaba dai gaba dai suna sauro mun kuma san ƴan baya dai baya dai Allah ke mun san su kuma lallai Allah zai tara su gaba ɗaya ran tafi kiyama aka saukar da wannan wahayin da annabi amma bai ce ba kai da jama'a ta dinga ba. saboda me amma an ce wa mummunai wa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqulu ta ce ko mummunai ba za ku rike da kurkalle a sai suna fita da haka aka ce ne inda suna cikin gida kar wanda ta fita za a ce gargare mai danka ya zama da ya zama an yi umarni da abinda babu shi amma an san suna fitowa da haka sai aka ce kar ku kalle kuma mata sai aka ce wa kullul zo yaghuduna a sai kuma an san suna fita da haka sai aka ce ku rufe idan ku kalle za inda suna zaune a gida ba ta ganin kowa sai mazan su kadai da sai an ce ku rufe idan ko ba ce ba ai ba ta ganin kowa to kenan mata suna fita amma fita ta kare maza kuma suna fita kuma maza kuma da ba suna fita sai da abinda aka ce sai namiji ka kalli mace duba na sha'awa duba na kaza duba na kaza sai in kana namiji aure ne kike da kalli mace ba da niyya ba sai ka wata kar ka sake duba shi da kuma wasu ba wannan madabi dabi'a ce mai kyau har a jahiliya ba ma ka musulmi sarfa da nabi yake cewa wa gutsu farfi ma badat li ma badat li jarati hatta wari jarati ma'awaha yake wa gufu farfi rinse ido na nufi yin badadi ko ma badadi jara ki yake kuma kuma ta kace da kanka rinse ido na nufi hatta yi wari jara ki ma awaha har sai girin da ya koyi cikin nan gode a daliliya ba har ne kama gufu ta daliliya shi yasa lokacin da annabi ke daukan wasila abin nan mubai'a da mata cewa wala yazinu da kafin zina sai inda ta daga hannu take a wata da lokacin ya rasulullah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

tashin ta lokacin dawowa ta zama masa adan dawowa da nazar ta masa ado na dare kuma daban to wannan shine sai ta tabbatar da soyayya tsakanin da miji da koyi amma me yake ya zama kyau ne kina kada kan kiran rawa kenan wanda ya dace ya danki da wanda bai dace ya danki bai danki wanda ya dace ya taya ki da wanda bai dace ya a rika taya ki wani ba ai ki samu rawa kanki amma idan kika sa kaya su tsara da dace kika rike ki kike komai ko tsufuri ki gama da kike tsorai ka san baki da wasa kuma anan shi tabbatar da bakin cewa sai fa ba matar kowa da kowa ba ce matar wanda ya cancanta shi ne amma duk inda kike gode jikin ki kowa zai sa rai da wanda yake matsayin ki wanda yake matsayin ki wanda yake har wanda yake matsayin lebaran gidan ki ma sai ya sa rai game da ki dan kin yi ado kin yage to wannan shi ne kawai abin da za a fara da mata amma a ce kasu jin mutum a kansa fita ba ta ba ta fita sai ta uku wai ku ta farko in an haife ta daga mahaifiya zuwa waje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 پہت مل بھائی پر لوگ مر